Yohana Sura ta goma sha biyu Idin ƙetarewa sauran kwana shida, sai Yesu ya zo Baitanya inda la'azaru yake, wanda Yesu ya tasa daga matattu, Na aka yi masa abincin dare. Matace ce ta yi hidima, la'azaru kuwa yana cikin masu ci tare da shi. Sai Maryamu ta ɗauko awo guda na man ƙanshi na nardi, tsantsa. mai tamanin gaske ta shafa a kafafun Yesu, sa'an nan ta shafe su da gashinta, duk gidan ya game da ƙanshin man, amma Yahuza Iskariyoti, ɗaya daga cikin almajiransa, wato wanda zai bashe shi, ya ce, Me ya hana a sayar da man nan a kan dinari ɗari uku a ba talakawa kuɗin? Ya faɗi haka fa ba don yana kula da talakawa ba, a'a, sai dai don shi ɓarawo ne. da yake kuma jakar kuɗinsu tana hannunsa, yakan rika taɓa abin da ke ciki sai Yesu ya ce, A ƙyale ta, dama ta ajiye shi domin tanadin ranar jana'iza ta. Ai, kullum kuna tare da talakawa, amma ba kullum kuke tare da ni ba. Da taron Yahuda mai yawa suka ji labarin yana nan, sai suka zo, ba domin Yesu kaɗai ba, har ma don su ga la'azaru wanda ya tasa daga matattu. sai manyan firistoci suka yi shawarar kashe la'azaru shi ma domin ta dalilinsa yahudawa da yawa suke warewa suna gaskatawa da yesu kashe gari babban taron da suka zo idi da suka ji yesu yana zuwa urshalima suka ɗaɗɗauko gazarin da bino suka firfita tariyarsa suna ta da murya suna cewa Kosana. albarka ta tabbata ga mai zuwa da sunan Ubangiji, Sarkin Isra'ila. Da Yesu ya sami wani aholaki sai ya hau, kamar yadda yake a rubuce cewa, Kada ki ji tsoro, ya ke ’yar Sihiyona, ga sarkinki yana zuwa akan aholakin jaki. Da fari, almajiransa ba su gane abin nan ba, amma bayan an ɗaukaka Yesu, suka tuna abin nan a rubuce yake game da shi. har ma aka yi masa shi taron da suke tare da shi sa'ad da ya kira la'azaru ya fito daga kabari ya tashe shi daga matattu su suka riƙa shaidarwa da haka shi ya sa taron suka fita taryarsa don sun ji yayin mujizan nan sai farisiyawa suka ce wa juna duba ba abin da muka iya ai duk duniya tana bayansa To a cikin waɗanda suka zo idin yin sujada akwai waɗansu Helinawa, sai suka zo wurin Filibus mutumin da ta ƙasar Galili suka roƙe shi suka ce, Mai gida, muna bukatar mu gana da Yesu. Sai Filibus ya je ya gaya wa Andrawus, Andrawus kuma ya zo da Filibus suka gaya wa Yesu. Yesu ya amsa musu ya ce, Lokaci ya yi da za a ɗaukaka ɗan mutum. lalle hakika ina gaya muku, in ba an binne ƙwayar alkama ta mutu ba, za ta zauna ita kaɗai, amma in ta mutu sai ta hayayyafa. Mai ƙaunar ransa zai rasa shi, wanda kuwa ya ransa a duniyar nan ya kiyaye shi kenan, har ya zuwa rai madawwami. Wanda duk zai bauta mini, ya bi ni, inda nake kuma nan bawana zai kasance shi ma, kowa yake bauta mini, uba zai girmama shi. yanzu ina jin nauyi a raina me zan ce kuwa in ce ya uba ka ɗauke mini wannan lokaci a'a ai dama na zo ne takanas domin wannan lokaci ya uba ka ɗaukaka sunanka sai aka ji wata murya daga sama ta ce na riga na ɗaukaka shi zan kuma ƙara ɗaukaka shi da taron da suke tsaye a wurin suka ji muryar suka ce an yi cida waɗansu kuwa suka ce, Wani mala'ika ne ya yi masa magana. Yesu ya amsa ya ce, Ba saboda ni aka yi wannan murya ba, sai domin ku, yanzu ne za a yi wa duniyar nan shari'a, yanzu ne kuma za a tuɓe mai mulkin duniyar nan, ni kuwa bayan an ɗaga ni daga ƙasa, zan ja dukkan mutane gare ni. Ta faɗar haka ya kwatanta irin mutuwar da zai yi. Sai taron suka amsa masa suka ce, Shari'armu ta gaya mana cewa, Almasihu zai tabbata har abada, to yaya za ka ce lallai ne a ɗaga ɗan mutum? Wane ne ɗan mutum ɗin? Yesu ya ce musu, Haske yana tare da ku har ɗan lokaci kaɗan nan gaba, ku yi tafiya tun haske yana tare da ku, kada duhu ya ci muku. Mai tafiya a cikin duhu bai san inda yake tafiya ba, ku gasgata da hasken. tun kuna tare da shi domin ku zama mutanen haske. Yesu ya faɗi haka sa'an nan ya tafi ya ɓoya musu, amma ko da yake ya sha yin mu'ujizai da yawa a gabansu duk da haka ba su gaskata shi ba. Domin a cika faɗar annabi Ishaya cewa, Ya Ubangiji, wa ya gaskata jawabinmu, gawa kuma aka bayyana ikon Ubangiji. shi yasa ba su iya ba da gaskiya ba domin ishaya ya sake cewa ya makantar da su ya kuma taurarar da zuciyarsu kada su gani da idanunsu su kuma gane a zuci har su juyo gare ni in warkar da su ishaya ya faɗi haka saboda ya ga ɗaukakar almasihu ya kuma ba da labarinsa duk da haka da yawa har daga cikin shugabanni ma suka gaskata da shi amma saboda tsoron farisiyawa ba su bayyana ba don kada a fishe su daga jama'a don sun fi ƙaunar girmamawar mutane da girmamawar Allah sai Yesu ya ɗaga murya ya ce wanda yake gaskatawa da ni ba ni yake gaskatawa ba amma ga wanda ya aiko ni wanda kuma yake dubana yana duban wanda ya aiko ni ne na zo duniya a kan ni haske ne domin duk mai gasgatawa da ni kada ya yi zaman duhu. Kowa ya ji magana ta, bai kuwa kiyaye ta ba, ba ni nake hukunta shi ba, gama ba don yi wa duniya hukunci na zo ba, sai dai domin in ceci duniya. Wanda ya ƙi ni, bai kuma karɓi magana ta ba, yana da mai hukunta shi. Maganar da na faɗa, ita za ta hukunta shi a ranar ƙarshe. Ba kuwa domin kaina na yi magana ba. Uban da ya aiko ni, shi kansa ya bani umarni akan abin da zan faɗa, da kuma maganar da zan yi. Na kuma san umarnin nan nasa rai ne madawwami, domin haka abin da nake faɗa ina faɗa ne daidai yadda Uba ya faɗa mini.